يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah mai girma da ɗaukaka da ya nuna muna wannan daren na na atanin 26 ga watan rabi'il akhir hijira 1400 da 20 da wanda kuma daidai da 20 ga watan mayu ga watan nuwamba miladiya 2000 da 20 muna makarantar darul ilm ne da ke bisa titin sarkin musulmi ahmad rufa'i wanda aka fi sani da digar a gere a cikin birnin sokoto domin ci gaba da karatun littafin rayuwar shehu usman dan kudi saka madahullahu bi rahmatihi amin a cikin ci gaba da karatun za mu tashi ko muna cikin fasali na biyu na hudu kuma a cikin babi na daya hawa yau za mu tashi bangare na biyu daga cikin wannan fasalin wanda ke magana akan matan auren Sheikh Usman dan Fodi da kuma 'ya'yansa mun yi magana akan matan aurensa a satin da ya gabata cewa matan aure goma sha uku ya aura sannan ya sadaka da mariya to bangare na biyu shine asani auladuhu ya'yan da Sheikh Usman ibn Fudi ya haifa ikhtalafa aqlamun النسابين fi adadi aulad Sheikh Usman ibn Fudi alqalman malaman nasaba wadanda waɗanda ke karatun nasaba da kuma dangin eh, manya-manyan mutane a cikin al'umma alƙalin masu sun yi saɓani dangane da adadin 'ya'yan shehu usman ɗanfodi su nawa ne wafi a asma'ihim kuma sun yi saɓani hawaye wurin jerin sunayensu wurin tsara sunayensu a cikin littafansu famin kun maratabahun bi umar hafihim wasu malamai sun tsara 'ya'yan shehu usman ne a ƙarƙashin uwayensu sai su ce ɗakin wacce tana da tsiya kama haka wane da wane da wane da wane da wacce da wacce zuwa ƙarshe ka sani'i sheikh abdullahi ibn fodiye fi kitabin nasabi lahu kamar yadda mala abdullahi fodiye ya yi a cikin littafinsa da ya shahara ana ce kitabun nasar sai ya kawo mahaifiyar sannan ya jero 'ya'yanta ƙarƙashinta wa amirul mu'minin muhammadu bello fi kitabin majmu'il ansabi lahu shi ma amirul mu'minin muhammadu bello a cikin littafinsa majmu'ul ansab shi ma yadda ya jera 'ya'yan shehu dan kodiya kenan sai ya kawo eh, uwarsu mahaifiyarsu sannan ya jero ‘ya'yanta a ƙarƙashi wa minhum man fassala bainar rijali wan nisa wasu malamai rarrabewa suka yi sai su jero sunayen maza daban sunayen mata kuma daban farattaba kulle kilan tsarfai na biyu itibaril akbar fal akbar a wurin jerawa kuma wasu suna la'akari ne da shekaru wane ne babba daga cikin 'ya'yan shehu dan kodiye a bangaren maza sai fara ambatansa sannan mabiyi na mabiyi mabiyi mabiyi ya tsara su haka dan maza daban in ya zo bangaren mata kuma wace ce babba daga cikin 'ya'yan shehu sai fara da ita sannan macen da ke bi mata macen da ke bi mata macen da ke bi mata a wannan la'akarin rarrabe su kawai ne masu wannan littafin suka yi la'akari da shi wurin maza wani ne babba gehen mata wacce ce babba in ya zo sai a tsaro waɗanda ke bi a karkashi kasani sheikh muhammad sambu kulwa kamar yadda muhammad sambu kulwa ya aikata fi tabihi kansul aulad wa zarari a cikin littafinsa da ake ce ma kansul aulad wa zarari wa minhum man fassala bainahum wasu malamai kuma sauran rabin maza daban mata daban ne wa rattabahum biduni ayi itibari kuma suka tsara su ba tare da su yi la'akari da shekarunsu ba ‘ya'yansa maza wane da wane da wane da wane da wane ‘ya'yansa mata wacce da wacce da wacce da wacce ba tare da la'akari da wane ne babba wane ne mabi wacce ce babba wacce ce mabiyinta ba su yi la'akari da wannan ba suna wa ma a fara da autansu gaba ɗaya a wurin ɓangaren maza in an zo wurin mata ma yana wa abin da ta tsakiya da ita za a fara kawai dai bukata ne a rattabo abin da 'ya'yansa kawai gida ɗo ibn lima fi kitabihi rawdul jinan Wazirin gida ɗo cikin littafinsa sa rawdul jinan tsarin da ya bi kenan ya rarrabe su ne maza da mata ba tare da yada la'akari da shekarunsu a wurin jerawa ba wabnihi abdulkadir da kuma ɗanai waziri abdulkadiri shi ma ya wazirci lokacin eh, sarkin musulmi abubakar atiku lokacin ya wazirci shi ɗo sai murabus ya bar maɗane wazircin ya ci gaba tare da abubakar atiku to shi ma wazirin abdulkadir wannan tsarin ya bi tsarin da mahaifinsa ya bi fi kitabihi a nisul mufid a cikin littafinsa a nisul mufid fita alluki, bi hina alquwat sunan littafin kenan illa annahu naqala ma inda abihi bila tabir sai dai shi wazir abdulkadir daidai abin da ke cikin littafin mahaifinsa gida dadu shine ya kwaso shi ma ya sa cikin littafinsa copy and paste kamar da yan kwamfuta ke cewa ta saboda haka wanda za ya kunu al'itimadu ala ya faqat saboda haka wurin dogara gaba da reference to ga mahaifin za a dogara gaba ɗai ne littafin raudul jinan na waziri ɗo wa ka amirin mu'minin muhammad bello fi mai su shi ma sarkin musulmi muhammad bello cikin littafin sa infaqul maisur tsare da ya bi kenan ya kawo maza da mata ba tare da la'akari da tsara su daidai shekarunsu ba illa annahu lam yazkur illa ba'dhan minhum wasu yan kadan ne shi ya ambata darban lil amsala kuma ya ambace su ne kawai don ya bada misali ba wai ya ambace su ne yana nufin duk adadin iyaka ƴaƴan shehu din kenan ba to wasu azkurhum ala min wali man rattabahum bi itibari ummahatihim nace to ni a cikin wannan littafin za a ambaci yayin shehu dan fodiye a bisa ga tsarin waɗanda suka bi ta hanyar tsara su a ƙarƙashin ɗakunansu ɗakin wacce ga 'ya'yanta ɗakin wacce ga 'ya'yanta faƙulu wa billahi tawfiq katarina ga Allah subhanahu wa ta'ala to na farko min baita aisha ɗakin aisha mata shehu ɗan fodi al-mulaqaba bi gabdo ana ce mata gabdo wa ai kuma ana ce mata ai wa kugga kuma ana ce mata kugga lakuba guda uku gare ta kamar yadda muka karanto a baya sai dai nan ne ban kawo sauran guda biyun ba to a ɗakin eh, ita aisha ita ce mata ta biyu da shehu ya aura matarsa ta farko ita ce maimuna amma sai ta biyu ta rige ta farko haihuwa don ita ce ke da ta haifi babban ɗan shehu Shi ne muhammad wa laƙabo bi ibn sa'ad ana mai laƙabi a ce mai ibn sa'ad tunansa muhammad sa'ad muhammad sa'ad Shi ne babban ɗan shehu yana matashi Allah masa rasuwa don ana dagen kamar yadda wasu malamai suka ce a cikin azumi shehu usman bin ya bai da lafiya tafsirin da yake yi sai shi Muhammadu sa'adu ne ya kama to yadda malamai ke ba da labari in ba cikin zaurin da ake tafsirin kake ba kaji sautin Muhammadu sa'adu a waje za ka rantse da Allah cewa ce ɗan fodiye ne ke tafiye da muryar da kuma irin ilimin da yake zubawa sai ka rantse da Allah cewa ce ɗan fodiye ne shi ya tafsiri wannan shekarar tun daga farko azumi har ƙarshe azumi mutane suka yi ta mamaki sahiyar sallah Allah ya an shi rayuwar shi ana gama azumi sahiyar sallah ya rasu saboda haka wasu ce kandun baka ne to ko menene dai ajalin shi ne da ya cika Allah ya masa rahama wa huwa akbar auladihi shi Muhammad Sa'ad shine babban dan shehu babba daga cikin dukiyar shehu gaba ɗaya a ɗakin gabdo akwai Muhammad Sambo akwai Muhammadu buhari bukhari shi ne wanda ya bi shek abdullahi suka je gwandu bayan an gama yaƙe-yaƙe aka ɗiba mai yankin tambuwal da romu da kyaɗe da makamantansu duk gaba ɗaya a ƙarƙashi ne har zuwa dogon daji to wa Muhammadu Firabiri da kuma Muhammadu Firabiri wa mu'alledi da kuma mu'alledi mata sahiran shi mu'allaili tun yana yaro ya rasu idan muka duba karkashin eh, cikin hamish na mu'allaili na ce tafarra da bizikirhi amirul muhammadu bello muhammadu bello shi kadai ambaci wannan dan daga cikin duk waɗanda suka yi rubutu suka ambaci 'ya'yan shewa ɗan shi kaɗai ambace shi wa huwa siqatun shi kuwa sarkin mutum Muhammad Bello amintacce ne ka'idar malaman hadisi kuma ziyadatu siqa makabula idan aka zo da hadisi wani amintacce zo ya ƙari to idan babu tunka da warwara to ana karɓar wannan ƙari an ba da ku, abinda suke cewa mai eh, wa man alima hujjatun ala man lam wanda ke da ilimi to yana da hujja akan wanda bai da ilimi an ko kuma yana yiwuwa su sauraman cewa suka yi saboda ya rasu yana da karami don da sun ambaci har waɗanda ma ba a zana sunansu ba ta ambace su saboda haka dai mantuwa ce sannan a nan ɗakin kuma akwai khadija ita khadija ita ce um, ibrahim Dembo. ya aura bayan eh, ɗan umar alkammu muɗagyal ya aure ta suka rabu sai ibrahim dembo kuma ya aure ta ita waga khadija wa aisha sannan akwai aisha a wannan ɗakin sannan wa juwariya da kuma juwariya matar sahira ita ma ta rasu tana ‘yan ƙarama wa amina kuma akwai amina ita ma matar saghira ta rasu tana yan karama wa salasatu lam yablughu at-tasmiya da wasu 'ya'ya uku ma su basu ko karbi sunan su ba su kai bakwai ga haihuwar su ba saboda haka ba musu suna ba to a ɗakin ta kamar yadda zamu zo ko idan muka duba shafi na gaba baita Aisha al-mulaqab da gabdo 'ya'ya goma sha biyu to ne ɗakin ita aisha sannan ta biyu wa baitin wa min baitin maimuna a ɗakin maimuna kuma matar shehu ta farko kenan binti muhammadu hajo akwai aliyu wa muhammadu hajo da kuma muhammadu hajo shi ma mata sahiran ya rasu yana ɗan ƙarami wa umaru da kuma umar shi ma mata sahiran wa muhammadu haji wa alhassan da kuma alhassan wa muhammadu alsan da muhammadu Alhassan wa tau'amani lam yabluqa a tasmiya da kuma tawaye biyu su ma ba su karbi sunansu ba ba su kai ranar zane suna ba su rasu wa aisha da kuma wata aisha matar sagira wa hafsatu da kuma hafsa wa hiya zaujatu dembo shi ma dembo ya auri afwan ɗazu khadija na ce muku ko wanda kai aure ta to kamar yadda malamai suka ce malan eh, tafa eh, al-mustafa at-turidi malam al-mustafa at-turidi da ya shahara ana ce mai malan tafa sila abin salami ya zama wasu kuma su ce mallan na salami to shi ya aure ita wannan khadija diyar eh, abin nan shehu doka hafsatu ita ce mudajjal ya aura bayan sun rabu sai ibrahim dambo ya aure ta to wa asma da kuma asma'u wahiyar zaujatu gidado ita ce matar waziri gidado to ita asma'u da wanda muka ambata alhassan ko bayan muhammadu haji sai muka ce alhassan to da shi alhassan ɗin da asma'u ta waye ne amma kuma ita asma'a ba ce mata husaina ba ko ta kai mata suna asma'u eh, tawaye ne kamar yadda ita eh, nana din da kanta ta faɗi a cikin littafin ta khabaru da shehu ta ambace su cewa su tawaye ne shi yasa ne kari na cewa kuma tau'amani da ita asma'u din kenan da alhassan saboda haka alhassan zai tashi daga nan da yake ya dawo kusa ga tawainiya ta yi asma'u lokacin da na yi rubutun ban san da cewa ta waye ne ba saboda haka ban hada su tare wuri guda ba eh to sannan idan muka yi la'akari a ɗakin maimuna tana da 'ya'ya goma sha ɗaya goma abin Allah ya bata sannan ta uku bai ta hawa'u akwai amirul mu'minin Muhammad Bello wa amirul mu'minin Abubakar Atiku duk dakin eh, hawa take <clears throat> an ga yadda dangantaka su take ko saboda haka shaki kaili. uwa ɗaya uba ɗaya. da eh, Muhammad Bello da Abubakar Atiku sai wa hannatu da kuma hannatu wahiyar zaujatu Muhammadu na moda matar Eh, muhammadu namo da ke nan ko wanda aka ba tuta kaura eh ban jai ba kauran namo da ita <laughs> wanda aka ba tuta kaura kuma da shi aka yi yakin abin nan kware nan allah mai rasuwa inda aka yaƙi abdusalami eh, bagen ne bayan ya yi tawaye ya yi rita ko to a kware wurin yakar abdulsalam din allah mai rasuwa ya shahada a wannan wurin sannan akwai fadima a wannan ɗakin wahiyar zaujatu aliyu do wa saudatu da kuma saudatu matar sagira ita mata rasu tana ‘yan ƙarama nan ɗakin hawa'u ita ba kun gani ‘ya'ya biyar ne a gashehu ɗakin hawa'u wa man baita khadija wato tusamma eh, hajji Eh, khadija guda uku ne daga cikin matan shehu khadija haji khadija haju khadija goggo masu waɗannan lakuban to ita khadija haji tana da ya aisha matan khadijatu aqiba wiladati hadhihi albint bayan haihuwar wannan yar aisha ita mahaifiya hadija Allah ya mata rasuwa saboda haka a cikin biki Allah ya karbi rayuwarta Eh, saboda ta suna gata na cikin silsila ta hudu ko khadija khadi tana da ɗaya guda kawai wa min baiti janni bintu al'alim ahmad ibn abi bakar ibn gari ɗakin janni akwai khaliru wa safiyatun da kuma safiya su masu biyu kenan ko ga nan cikin silsila baiti janni suna yaya guda biyu wa min baiti khadija aidan wa tusamma hajju ɗakin khadija mai suna hajju akwai abdulkadir abdulkadir kamar yadda malamai suka ce a wurin yakin eh, anka gazwatu anka a can na yi shahada a lokacin eh, sarki musulmi muhammadu bello da aka je yakin anka bayan an gama yakin ma'ana dawowa gida to sai wasu abin da mayakan suka biyo su da suka biyo su ne sai suka mai lokacin shi ga shi shi kadai kuma ga su su mayakan da suna da yawa saboda haka ya yi fama da gaske ya kashe su da yawa kamin su samu nasara su kashe shi hmm. shi ma abin da bai aure ba sannan wa fadima da kuma akwai kuma fadima a wannan dakin na khadija wadda ke ce mahajo to saboda haka ita ma hajjo ɗin ‘ya'ya biyu ne gare ta kamar yadda na rubuta a can eh, ƙasa wurin adadin ‘ya'yanta wa min baiti aisha aiza wata sama shaturu ɗakin aisha wadda ake ce ma shaturu aisha kuma guda uku ne shehu ya aura akwai aisha gabdo kuma ce mata ayi kuma ce mata kuma hugga sannan akwai aisha shaturu sannan kuma akwai aisha jumbajo. uku kenan ko saboda haka an kace Aisha uku Khadija kuma uku to zan nawa kenan shida kenan ko to goma sha hudu kake bida goma sha uku ne ita Mariya abin nan ba ta rikitarwa ko to to in ka samu shida cikin goma sha uku saura nawa eh saura bakwai ashe sauran na da yawa to akwai hawa'u maimuna janne sai fure sai hafsatu ta baraya eh, akwai guda kuma ko? eh? eto eh waɗanga dai guda shida in an ƙara ce shida uku kenan ko eh, sha biyu eh to akwai asma'u shi bakwai kenan ko in an ƙara da ne shida sha uku kenan to sai ita mariya Eh, ita ce eh, sadaka ita ce ta goma sha hudu domin baiti mariya bai eh, baiti aisha ta sama shaturu wahiyar binti jabbo ko a ɗakinta akwai abul hassan shazali wa hamadun rifa'i wa hamadun badawi ita ita da wa'annan 'ya'yan guda uku kowannen su yana da sunan ɗaya daga cikin manyan sufaye abul hassan A shazali ko akwai ɗariƙatu shazaliya cikin ɗurku sufiya sannan ahmadu rifa'i shi ma akwai shahararren sufi da ake ce ma ahmadu rifa'i sannan ahmadu badawi shi ma kan akwai shahararren sufi da ake ce ma ahmadu badawi saboda haka ita ɗakinta rike sunayensu ba su da wuya abul hasanin shazali ahmadu rifa'i sai ahmadu albadawi to su ma ɗakinta su uku kenan ga yana rubuce wa min baiti mariya ummu waladihi a ɗakin mariya kuma saɗakar shehu ɗan fodiye akwai aminatu wa hajaru wa maryamu wa khadija wa ibrahim da suƙi wa ibrahimu aizan wa isa eh, wa huwa asgaru auladihi jami'an duk shi a ƙarami duk cikin 'ya'yan shehu وكان يسمى باللغة الهوسية أو تنشيخ sunan da aka yi lakabin da ake mai kenan ko eh, autan shehu wa ma'anahu asghar auladi sheikh Usman abinda ake nufi shine shine karami duk daga cikin yayin shehu Usman dan Fodiye sai ga adadul aulad min kulli baitin adadin yayin shehu a kowane daki dakin Aisha gabdo su goma sha biyu. ɗakin maimuna su goma sha ɗaya nawa kenan ishirin da uku ɗakin hawa su biyar ishirin da nawa tawa ɗakin khadija guda sannan ɗakin janne biyu sannan ɗakin khadija kuma Hajo su biyu sannan ɗakin aisha wanda ake ce mashaturu su uku talatin da talatin da ikhtalafa al-ulama duk ba kai ko ina muke da hawaye sabani za mu dai sai baitu mariya su bakwai yau dakin mariya su bakwai arba'in da arba'in da uku ko to fa majmu'ul adad salasatun wa arba'una waladan ko ya'ya goma arba'in da uku kenan eh, amma yawanci 37 ake ambato yawanci marubuta in za ka diba da tafasu ya'yan shi usman budfodiyo 37 eh, suke rubutawa ɗaukowa daga eh, binnan gida a cikin littafinsa raudul jinan sai su tsaya a nan kawai shi kenan so hmm. na ce walam aqif alaman sabakani min al-kuttabi fi adadi auladi Sheikh Uthman fi addi cikin marubuta tarihin Sheikh Dan Fodi ban ga wanda ya riga ne ambaton ƴaƴansu suka kai ta 43 ba duk cikin littafin za karanta ba ka samun sun kai har cikin littattafan da na dauko in infaqul mansuri ne in kitabun nasabi ne rawdul jinan ne eh, kanzul aulad ne da kuma tazyinul warqat shi bai ambaci ayin shehu ba ma to da inda zaka dauko sai ga wani ya ambaci kaza bai ambaci wani ba ya ambaci bai ambaci wani ba ya ambaci wacce bai ambaci wacce ba nan bai ta ko ka same su cikin babu kari. to yana ga shi ne na ce cikin godiyar allah ba wanda ya rige hmm? saboda haka yana cikin fa'idan wannan littafin so fa'in kana sawaba fa min allahi wannan adadin da na ga allah ya gane da na rubuta in daidai ne to sawaba ce daga allah in sawaba ce to daga allah ne wa in kana khata'an fa minni wa min ash-shaytan in kuma kuskure ne to da gare ni ne kuma da shedan da yin ingiza go na cewa a rubuta abin nan adadin su hakan ga littafin labarin shehu wanda nana asma ta rubuta da hillanci fulatanci isa mai kwari ya mayar da hausa abinda muka yi magana shine 'ya'yan shehu dan ya ko to ga yadda ya tsaro mana 'ya'yan shehu dan fodiyo mu saurara yace saura diya ne duk ku ji su da hankali da maza da mata babu shakka kunjiya fara namuna zai ambaci dakin wa dakin mai muna kenan ita ke ce muna ko yayi eh, da Hausa Hausa kenan na'am fara namuna sai ce aliyu mamman alsan da muhammadu umaru Eh, shina nan jiya sannan tawaye biyu tawaye biyu ko maza suke ankace sannan fa Aisha babu wawa jiya ɗakin nan na kenan su goma sha ɗaya sannan ce daɗa hafsatu kuma sa muhammad hajjikau asma'u saudatu hasan tawaye ne na jiya sannan eh, su biyar ke na suku an gama ko Shaɗara guda ambaci eh, su waɗannan to eh, sai ya zo abin nan ga na gabdo ita muna ita take da goma sha ɗaya ya ce sannan sannan na gabdo daɗa muhammad sa'adu ita ce gabda ɗakin gabda ke nan ku muhammadu sa'adu eh, eh, muhammad sa'adu shi awwa gare su cikin gida na kungiya shi awwa cikin duk gidan shehu gaba ɗai sannan muhammadu sambo shi da hadijatu sannan bukhari mai sani mai lafiya sannan firabiri in eh, sannan firabiri shi da aishatu kuma sannan juwairiyatu duk da amina kunjiya amma akwai wasu uku na nan an kace baicinsu haƙƙan don ku ji su da gaskiya su uku waɗanda ba su kai zaɗin suna ba nan shi ne na ce ba muhammad bello shi kaɗai abbaci mu'allai'i ka fahimce ni sai za na tsaya ta karanta muku wurin tukunna eh. to sa'an nan eh, ya zo ga na inna mm, inna garka hawa'u kenan ita ake ce ba inna garka to zai ce sannan na inna dada muhammadu bello shi da atiku faɗi saudatu kuma kungiya dada hannatu ɗakin su kenan su biyar kun ji su ɗakin inna don mai tambaya daga nan sai hajju hajju ku hajju ku tsidai mata aisha ita su har can tukayen an kace da ɗamun munjiya ita hajju ya ce ka ya mata aisha ita su har can tukayen tukayam na ga wani gari ne inda ta rasu to bayan haifuwan ita wannan aisha Allah ya mata rasuwa ita khadija sannan zo ga hajju khadija hajju kenan hajju na ta fatima duk da abdul kadiri ya sam shahada an ka ya sam afiya kun ji ko su biyu ko da fatima da abdul kadiri sai ne ce ya sam shahada a anka ya wurin yaƙi an kai samu shahada kuma sai samu lafiya hmm. amma na janne ɗakin janna kenan safiyatu su biyu na. haƙiƙan masu ji duka sun jiya ‘ya'ya biyu kawai janne kenan na shaturu kunji abul hassan da rufa'i eh, abul da rufa'i ko badawi akwai akwai wani akwai wani na faɗe su da ɗan eh, akwai wani na faɗe su da ɗan ɗiya da ɗai ɗaya su uku ne aiko abul hassan da rufa'i da kuma ahmad al-badawi to sannan ce sannan na mariyatu ita ce ƙarshe ko abin da eh, sadaka sannan na mariyatu yace aminatu hakaza ibrahimu hajaru maryamu da kunjiya sannan da suki bi shi da khadijatu sannan fa isa ne da dauke sannan isa shi da da shi da da kuma kunjiya su bakwai kenan ko to nan ɗakin mariya su kenan su bakwai idan kan lissafa za ka samu 42 sannan sai mu'alliki da na ce shi ɗake eh, muhammad bello kawai ne ya ambace shi daga cikin waɗanda suka yi rubutu dangane da 'ya'yan shi usmanu dan godiya so daga nan sai alfasul alhamis hawashihi na canza wannan matashiyar sai na bi lugan malaman fikihu masu gado akwai furu'u akwai usulu sannan akwai hawashin uku kenan ko eh, usul su ne ubanni da uwaye furu'u kuma 'ya'ya da jikoki hawash 'yan uwa ɗan bai ta saboda ka nan mun yi magana akan mata ne da ɗiya ne ko sannan mun yi magana akan eh, sannan yanzu yan uwa ne su ne hawashihi al'awwal ikhwatuhu wa akhawatuhu yan uwan shehu maza da mata wani shekh usman ibn fode ikhwatun wa akhawat shehu dan fode yana da yan uwa maza da kuma mata zakarahum amirul mu'minin muhammad bello bi ihtibari ummahatihim sarki musulmi muhammadu bello ya ambace su ne ta yin la'akari da abin nan eh, uwayensu sai ce a ɗakin mata muhammadu fodiyo wacce to akwai ɗiya wani da wani da wani da wacce da wacce da wacce an fahimta ko? Tau. faƙada sai rahimahullah sai sarki musulmi muhammadu bello ce wa min baiti hawa'u binti muhammad hawa'u ba matar shehu ba uwa take ga shehu don matar muhammad fodiyo ce to a ɗakinta akwai aliyu kuma shi abbabba ya ma shehu wa shehu abdullahi al-ustaz wa aisha wa tusamma munuma wa maryamu al-mulaqaba kumbo wa fadima wa maryamu aidan al-mulaqaba bi wa fatimatu matat murahiqa da kuma wata fatima ita ta rasu a lokacin da ta tasan mabalaga wa khadijatu matat saghira da kuma khadija ita ma ta rasu saghira tana yar karama to wannan ɗakin dakin shehu kenan ɗakin su shehu kenan idan za mu yi la'akari mana abdullahi shakikin shehu ne uwa da uba ko to ɗakin da yake kenan hawa'u aliyu shine babban su sannan shehu dan kodi sannan abdullahi amma don muna magana ne akan shehu din akan yan uwan shehu shi yasa ba mu ambace shi ba an fahimta ko don bai yi wa ana magana akan mutum shi kuma ambace shi kuma ciki an fahimta dawo <laughs> sannan wa min bai ta joda bintu a kai ɗakin joda kenan akwai alfa umaru wa muhammadu yaro da kuma muhammadu yaro wa muhammadu na inna wa saudatu da kuma sauda su hudu kenan wa min ikhwanihi aidan yadda daga cikin eh, yan uwan shehu kuma akwai ibrahimu shi wannan ibrahim mata saghiran ya rasu yana karami wa muhammadu ali laysa lahu aqibun shi bai haihu ba wa abdullahi al-mulaqabu bi muhammad na abdullahi lakabinsa kenan ana ce mai muhammad na abdullahi laisa lahu aqibun shi ma bai haihu ba wa aliyun da kuma aliyu mata murahikan shima ma ya rasu lokacin da ya kusa balaga wa abubakar al-mulaqabu eh, bi bakun bakudda lakabinsa kenan bakudda to waɗannan sarki musulmi muhammadu bello bai ambaci mahaifiyarsu ba sai ya kawo su ɗai ba tare da ya ambaci mahaifiyarsu ba wamin baiti findu a dakin findu eh, akwai addai eh, ita ma tana daga cikin eh, yana daga cikin he ‘yan uwan shehu ɗan fodi fa majmu'i ikhwatihi wa akhawatihi 18 yan uwa ne maza da mata su goma sha hudu ne lakin da fi kitabin nasar ban ji ba samaniyata ashar ko goma sha takwas kenan yan uwan maza da mata lakin da fi kitabin nasar da sheikh abdullahi salasata ashar a cikin kitabin nasar goma sha uku eh, mala abdullahi ya ambata wa zakara minhum findu a cikinsu ya ambaci findu walam yadhkurha amirul mu'minina wala gidado amirul mu'minina muhammad bello da kuma gidado duk ba su ambaci bello daga cikin yan uwan shehu mata ba wala anna zalika min tasarrufin nusa na ce wannan an fatanta da aka samu cikin eh, majmu'ar eh, kitabun nasab na Malla abdullahi yana yiwuwa kuskuren su marubuta ne yana karantawa suna rubuta sai su kuskure su rubuta abin da ba shi ya faɗi ba li'anna sheikh abdullahi lam yazkur fatima bai ambaci fatima ba daga cikin yan uwan shehu mata cikin littafinsa kitabun nasar wa zakar hal akharani amma muhammad bello da gida dukkan su ambaci fatima to yaya aka yi shi mallan abdullahi bai ambaci fadima ba sai ce findu maimakon fadima na ce Allah an ya kona tasifin min fadima yana yi wa zan kuskure ne wani rubuta fadima sai suka rubuta findu an bai tago saboda aka sai eh, eh, fadima kenan ta hwadi ba a rubuta ta ba maimakon a rubuta fadima sai suka rubuta findu wa warada inda da zikir 16 shi kuma gidado yan uwan shehu goma sha shida ya ambata kenan shi ma bai ambata adadin duka ba kenan lakin az-ziyadatu min as-sifati maqsura ko kuma abin fayl to waɗanda suka yi ƙari zuwa goma sha takwas eh, sun yi ƙari akan wanda ya ce goma sha uku kenan kuma ya yi ƙari akan wanda ya ce goma sha shida ko to ƙarin da aka samu ɗin in dai daga fiƙa ne to makabulatun lasiya ma'amirul mumini na fi baiti abihi musamman ma ce muhammad sarki musulmi muhammad bello kuma a gidan uba ne hmm? a ce ya faɗi abin da ba daidai ba ya kuskure ya abin ne waya wallahu a'lam to sai tartibul ikhwati wal akhwat jerin eh, yan uwan shehu maza da mata ga sunan ikhwatuhu ƴan uwa ne maza ibrahimu mata sagiran sannan abubakar al-mulaqab kudda. sannan abdullahi al-mulaqab bi muhammad na abdullahi laysa lahu atibun bi haihuba sannan wa sheikh abdullahi al-ustaz ko wa aliyu wa aliyu aidan shima mata murahiqan wa alfa umar wa muhammadu ali shi ma laysa lahu atibun bi haihuba wa muhammadu na'inna wa muhammadu yaro yan uwa eh, yan uwan shehu maza kenan sannan akhawatuhu yan uwa ne mata akwai adde wa khadijatu ita matar safira ta rasu tana karama sannan akwai saudatu akwai aisha wata samma maunuma ana ce mata maunuma wa fatima ita ma matat murahiqa wa fatima kuma wa maryam almulaqaba bi kumbo sannan wa maryam aidan almulaqaba bi yaqub ƴan uwa ne mata kenan su goma sha bakwai takwas eh, su takwas maza kuma su goma ana an hada su goma sha takwas kenan ko to adadin abin da na samu kenan wallahu a'lam sannan asani a amamuhu wa ammatuhu eh, gwaggwanaye ne da kuma innoni ko inna eh, ‘yan uwan uba da kuma ‘yan uwan uwa wa ya ji kutab an shekhu usman zikura amamihi wa ammatihi na ya cancanta ga marubuta in suka zo ga tarihin shehu an rubuto ɗiyan shehu an rubuto ‘yan uwan shehu to saboda mai ba a rubuto kuma ‘yan uwan uba da ‘yan uwan uwa ko ya cancanta a ce an rubuta fahuma haƙƙun nas an ta ta'adda ilahin barakatuhu su ne mutane waɗanda suka fi cancanta albarka shehu ta shafe su yan fahimta ko don su ne mai abin nan dangin suna daga cikin danginsa to wa amma a'mamuhu amma ƴan uwan ubanai ne fahum aliyu da wa ali da kuma ali don da ali din shi ma aliyu ne in an ce ali an koma fulatanci ne eh, sannan kuma wa'adde da kuma adde wa hamma da kuma hamma wa sambo da sambo wa abdullahi atqan da kuma abdullahi atqa ana mai lakabi da haka ne wa ubayyu da kuma ubayyu wa maji da maji wa muhammadu majirawo da muhammadu majirawo wa abu su'al da kuma abu su'al sannan wa nina da kuma wanda ake ce ma nina su eh, takwas inan ko bakwai wa amma amma tuhu amma 'yan uwan abin nan eh, mahaifiyarsa akwai fadimatu al-mulaqaba bi inna kabo sannan wa findu da kuma findu wa khadijatu al-mulaqaba bi jije ana ce mata jije wa maryam da kuma maryam wa hafsa da hafsatu wa ummu hani da ummu hani wa zaharatun da zahara wa hawwa'u al-mulaqaba bi foce ita hawwa'u mai magana ta a can baya ko inda shehu ya aika mata bayi guda nawa ne guda nawa shida dai <laughs> shida dai bakwai ne ya cewa ya ɗauki guda eh, ya ce sambo ya ɗauki guda ko in ya so ya kai mata shida in yana so saboda haka sai mu ce ya ɗauka ya kai mata shida ko kuwa ko ga aka ce ka ɗauka guda wa ka ɗauka <laughs> ko tukunci wa a fita ka eh amma tuhu eh amma eh gwaggwanni kenan so ƴan uwan uba ne mata eh ƴan uwan uwa halat ga sunan gaba za haka yi ce nace uwan uwa nace ko ƴan eh, uwan uba maza da mata a muhu ƴan uwan uba kenan ko amma tuhu ƴan uwan uba mata to wa amma akhwaluhu amma ɗan uwan abin da mahaifiyar shehu mata eh, maza su akhwal akwai abdullahi al-mulaqabu bi toga eh, ana masa lakabi toga sannan akwai idris duk da dai ba ni ba ne ko eh, cikin uwa akwai to idris sannan akwai muhammadu sa'ad sannan wa alhaji muhammadu sambo alladhi tuwfiya fi qaryati agadis raji'an min al-haramayn eh shi wannan alhaji muhammad sambo ya ji aikin haji yana dawowa Allah ya shi rayuwarsa a agadis eh malla abdullahi ya yi masa wakan marsiya a cikin littafinsa ida'un nusukh man fi jam'i man akhadtu min al fi jam'i man akhadtu anhu al-ilm sai wa shaykh al ibrahim al-mulaqab bi ibn ibrahim maji to shi shaykh ibrahim lakabinsa kenan ana ce mai ibn ibrahim maji wa amma khalatuhu yan uwan abin nan mahaifiyarsa mata falam aqif illa ala ne. mace biyu ɗaya aka ambata zakarahuma ash-shaykh gidado ibn lema wazir gidado shi ya ambace su faqada sai ce jullo akwai jullo wa aisha da kuma aisha al-mulaqaba bi ai ana mata laqabi da ai ummul bi ali wato ita ce uwar alkali bi ali bi yana nufin ibn da haka ne ko fulanin da annan ya ce ɗi fulan ibn fulan kenan yawa gairi jima akwai wasu su waɗanda ba ambata ba masu biyu ɗin ɗai aka ambata ita ce jullo da kuma aisha to babi na biyu wanda ke magana kan hayatu shehu Usman ibn Fodi al-ilmiya rayuwar shehu dan Fodi wanda ya shafi ɓangaren bidan ilimi to alfasul awwal fasali na farko nash'atu al-ilmiya wa quwwatu hifzihi tasa wasa wanda ya shafi bangaren neman ilimi da kuma karfin haddar da Allah ya bashi al-awwal maimakon alif na so ki narta al-awwalu abu na farko nash'atuhu al-ilmiya ذكر أمير المؤمنين محمد بن نشأة والده فقال sarki musulmi muhammadu bello ya ambaci abin nan yadda tashin mahaifinsa ya kasance faƙala sai ce nasha sheikh usmanu fi usratin ɗayyibatin wato sheikh usman ya tashi a cikin dangi ɗayyibatin masu kyawawa halayen tsarkaka tamta bil fiqhi wa tarbiya wannan dangi ya binan ya keɓanta da ilimin fikihu da kuma tarbiyya duk da mahaifinsu muhammadu fodiya ake ce mai ko fodiya kuma alfaqihu kenan masani ilimin shari'a fa'uli a mundu sukar bin nabahati wa zaka wato an bashi annabaha ɗaukaka wa da kuma kaifin hankali mundu sukar tun yana yaro ƙarami wa hukul ilmi wal ibada kuma an sa mai son ilimi da kuma son ibada Fafata Allahu alai sai Allah mai buɗe wa nawwar qalbahu bil iman sai Allah haska zuciyarsa da imani min sibahu ila al maut tun kurciyarsa har zuwa da Allah amshi rayuwarsa Fasara sara yulaqabu bi dhil saboda ka hana mai lakabi da zin nurai wal amal ni aka nufi da zin nurai nan ilm wal amal ko dai fa kana shagufan bi talab al ilm ya kasance mai bege ne ga neman ilimi wa kasratul ibada da kuma yawan yawan ibada mutakabbidan yana mai zuzayya kulla mashaqqatis safar da duk wahalce wahalce na tafiye tafiye wa alamin tariq da kuma raɗaɗi na bin hanya bin hanya fa afada alaihi sai Allah kwararo mai ilimi fa atqada mashura ulum sai ya kyautata gane ilimin da suka shahara fi asrihi a zamaninsu. su fa ya karanci ilimin nahawi wa sarf da kuma sarf wal ma'ani da kuma ma'ani nau'i na ilimin balaga wa ulumul bayan da ilimin bayani shi ma nau'i na ilimin balaga wa hafiz alqur'an alkarim ya haddace alqur'ani mai girma ya ta sama shekara goma sha biyu ya haddace Ya ce shekaran da ya haddace alqur'ani shekara aka haifi mallam abdullahi ina mai da ko kusan shekara 12 to sannan fa atqana eh, wa darasa tafsirahu kuma ya karanci tafsirin alkur'ani mai girma wa atqana alhadisa wa maslahahu kuma ya kware ga ilimin hadisi da mustalahul hadis wal da ilimin fiqh wa usulihi da ilimin usulul fiqh wa darasa ulum siyasa ya karanci ilimin siyasa wal idara da kuma ilimin gudanar da al'amura eh, al'amuran jama'a wal ijtima da kuma eh, sociology kenan ko eh, ilimin sani halayen eh, mutane wata allama hisabu wal arud wal fara'id ya nemi ilimin lissafi da aruli da kuma ilimin gado wa alal umum Sarkin musulmi muhammad bello ya ce kai inda gangame muku baki ɗai fa inna shekha shehu usmanu kad tafannana fi jami'il funun kowane fanni ka ɗauko to ya ce hida tabar ma'anin eh, ya yi zurfi a ciki kowane fanni wata faƙaha ya samu ilimin fikihi wata haƙaƙa kuma ya samu ilimi na tabbas wadda babu shakka a cikin wannan ilimin to mai kamera na muna nuni na cewa lokaci ya yi saboda haka za mu dasa aya a wannan wurin randa Allah subhanahu wa ta'ala zai mai da mu za mu ji karfe hadda shehu usman ibn Fodi rahimahullahu idan allah ya su shehu usman ibn fodiye kenan rahimahullahu da irin baiwar da allah ya bashi da yadda ya tashi da kuma yadda ubangiji ya tsare danginsa har ya zanga shi ana an rubuta kuma ana karantawa har tashi alkiyama Allah subhanahu wata'ala ya amfani mu da da'awar da yayi da jihadin da yayi da kuma rubuce-rubucen da ya yi da shi da almajiransa da 'ya'yansa duk baki dai waɗanda kuma ke sukar da'awarsa Allah ya ganin da su su dawo su karbi wannan da'awar kamar yadda suka karba a can farko kuma waɗanda suka ɗauke su kwangila Allah su subhanahu wata'ala shi ma ya ganar da su gaskiyar shehu ɗan fodi rahimahullahu kamar yadda Allah ya ganar da mu wannan gaskiyar wa kallama wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta استغفرك واتوب اليك